اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah maɗaukin sarki da ya sake nuna mana yau laraba eh, goma sha shida ga watan rabi awwal a wannan shekara ta 1433 daidai kuma da takwas ga watan fabrairu watan biyu shekara ta 2012 miladiya alhamdulillah rabbil alamin za mu ci gaba da karatu wannan littafi mai albarka al-aqidatu tahawiyya ta al-imam Abu Ja'far al-Tahawi wanda ubangiji Allah madaukakin sarki ya karɓi rayuwarsa a shekara ta 321 ubangiji Allah madaukakin sarki ya ji kanshi da gafara ya rahamshe shi ya sanya aljanna ta zama koma a gare shi kuma za da mana hanzari na muryar har yanzu bata bayyana ba mara mana kamu jiya ubangiji Allah ta'ala ya sanya kafara jiya muna bayani akan abin da malam ya zayyano karkashin wa ashadu anna muhammadin rasulullah ya ce wa inna muhammadan abduhul mustafa wa nabiyuhul mujtaba wa rasuluhul murtaba wa annahu khatimul anbiya wa imamul atqiya wa sayyidul mursalin wa habibu rabbil alamin wa kullu da'awa nubuwati ba'dahu fa ghayyun wa hawa zuwa daidai nan muka tsaya a inda lokaci halin nasa yau za mu tashi faɗin malam da ya ce wa huwal mab'ufu ila ammatil jinni wa kafatil wara bil haqqi wal huda wa bin nuri wa diya al imam abu ja'far tahawi ya ce wa huwal mab'ufu shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine wanda ubangiji Allah madaukin sarki ya aiko shi ila ammatil jinni zuwa ga aljanu baki ɗayansu su wa kafatul wara da kuma dukkanin halittu baki ɗansu ya yi goshi bilhatsi da abin da yake tsantsar gaskiya Walhuda da kuma Shirya wa bin nur ya yi goshi da abin da yake mai haske wa biya mai haske hasken abiya ya ɗara haske na annu mala nan yana tabbatar mana da shimul na da'awar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama da'awa ce wacce take shimuliya ta shafi kowa da kowa sai ya taba mana matsala ta farko matsala ta farko ita ce tabbatuwar aljanu cewar akwai halitta da ake kiransu aljanu wannan an samu waɗansu da suka fahimci addini a baibai suka yi inkarin cewar akwai aljanu kwata-kwata ba su ba su dama da akwai aljan ba to haga wannan wani abu ne na daban amma ayoyi na alkur'ani mai girma sun tabbatar da aljan asali ma akwai suratul jin qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min aljinni فقالوا إنا سمعنا ajaban عجبا يهدي إلى رشدي فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا ubangiji Allah madaukin sarki yake cewa wa idh sarafna ilayka nafaran min al-jinn yastami'una al-qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallahu ila ya ma'ashar al-jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtari as-samawati wal ardi fanfudu لا تنفذون إلا بسلطان يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينزلونكم لقاء يومكم هذا أقد اللي سنت بدر شر أكوي أرجمي أبو نفر كنا أبو نبي كما منزل منزل الله صلى الله عليه وسلم وبنجي الله مدعو تسركي يا أكوشي هرزوا هذا الجنوب كده to a daidai na malamai suke cewa shin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama shine annabi na farko da aka aiko zuwa ga mala'iku da zuwa ga aljanu ko bayan shi an aiko su zuwa ga aljanu mun gane wannan ko suka ce a'a Manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama shi kai ne wanda aka aiko shi zuwa ga mutane da aljanu baki daya to amma wannan maganar bata kai labari ba saboda mai bata kai labari ba saboda ubangiji Allah madaukakin sarki yace ya ma'asharal jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum daya ubangiji Allah madaukakin sarki yake cewa yana hikkato magana aljanu yake cewa qalu ya kuma na abun nan sami'na kitaban unzila min ba'd musa sami'na kitaban unzila min ba'd musa ashe kenan annabi musa alaihi salatu wasallam manzo ne zuwa gare su waɗannan da ayoyi guda biyu suka sa wasu malaman suka taka ma wacce magana birki cewar aiko su zuwa ga ba taɓa aiko musu manzo ba cikin mutane magana ta farko kenan magana ta biyu kuma suka ce a'a kwata-kwata manzo da ubangiji Allah madaukakin sarki yake turowa yana turo manzanni ne a cikin mutane baya turo manzanni a cikin mala'iku abin da cikin aljanu wasu kuma suka ce a ubangiji Allah madauki sarki yana turo manzanni a cikin aljanu kamar yadda yake turo manzanni a cikin mutane saboda me saboda Allah ta'ala ya ce ya ma'ashar jini wal insi alam ya'tikum rusulun minkum sai ya dauki minkum ya shafi duniyar aljanu suna da manzanni duniyar mutane suna da manzanni alhalin kuma abin ba haka bane shine Abdullahi Abbas ya ce manzanni ana suna fitowa ne daga cikin mutane amma annubur masu gargadi kawai suna fitowa ne cikin aljanu kamar da suka ce wallau ila qawmihim munzirina qalu ya qawmana ajibu da yalla almuhim dai wannan yana nuna mana gamanniyar manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama manzanci na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Allah maɗaukin sarki ya aiko shi zuwa ga mutane baki ɗayansu ya aiko shi zuwa ga aljanu baki ɗayansu saboda haka hadisin abdullahi dan mas'ud ya Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ɗauke shi domin ya je ma aljanu wa'azi suka dinga tafiya suka bar garin Madina suka yi nisa da garin Madina suka shiga suka kama hanyar kwazazzabai har zuwa inda Abdullahi dan Mas'ud ya ce manzo Allah sallallahu ya same iyaka iyanan ya ce kare ya tsallake shi kuma manzo Allah sallallahu ya ci gaba da tafiya Abdullahi dan Mas'ud ya ce sai jin rugugin tafiyar aljanu yake yi sai jin tafiyar rugugin aljanu yake yi ya ce ka an ya rage bai tsallaka bai ce ko da an yi babu kai kullum da ce ko ne ubangiji Allah madaukakin sarki yake cewa wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada aljanu sun kasance kaɗan ya rage su danna manzo Allah su sallama kowa so yake zai ji wa'azinsa wannan yasa da ubangiji Allah madaukakin sarki yake janyo hankalin aljanu da mutane a cikin suratul ar-rahman in yi magana sai ya ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban ya ma'shar al-jinn wal ins fa bi ayyi ala wa liman khafa maqama rabbi jannatan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban wannan zai nuna mana shimuliya ta da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta kai ga aljanu baki ɗayansu daga lokacin da suka fara jin qur'ani sai suka dauki qur'ani suka kama wa'azi da shi wa idh sarafna ilayka nafara min al-jinn yastami'una al-qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirina qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa sai wasu malamai suka ce waɗannan aljanun ashe ba su imani da annabi isa ba dan ba su ce unzila min ba'di isa ba sai suka ce unzila min ba'di musa sai suka ta jahulin manzancin annabi isa alaihi salatu wasalam Allah ya sauke wa kafatul wara ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi an aiko shi zuwa ga halittu baki ɗayansu zuwa ga mutane baki ɗayansu zuwa ga al'ajam da al'arab larabawa da waɗanda ba larabawa ba farare da bakaki jajaye da koraye in akwai su ubangiji Allah madaukin sarki ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine annabin ƙarshe. saboda haka da'awar shi ta zama gamammiyar da'awa baki ɗaya shi yasa take buɗewa da ya ayyuhan nas ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an lillazi lahu mulku samawati wal ard ya ku mutane inni rasulullahi ilaikum ni ma'aikin Allah ne zuwa gare ku jami'an baki ɗaya wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi bashiran wa nadira haka ubangiji Allah madaukakin sarki yake cewa يجي وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أما واحد من القرآن ده أمكو غير إلى شيء يتك القرآن من شيء قريش شيء سامة الله صلى الله عليه وسلم يجي والذي نفس محمد بيدي لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce wallazi nafsi muhammadin biyadi na rantse da wanda rayuwar manzan Allah rayuwar muhammad take a hannunsa sallallahu ta'ala sallama shine wa kenan shine Allah madaukakin sarki la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-umma babu wani mutum guda tilo da zai ji da'awata daga wannan al'ummar ba yahude ko ba nasari kirista ko ba yahude summa ya mutu sannan ya mutu walam yu'min bi bai imani da ni ba walam yu'min billazi ursultu bihi bai imani da abin da aka aiko ni da shi ba shine tauhidi kenan ko illa kana min ashabin nar face sai ya kasance cikin yan wuta kenan da'awa ce buɗaɗɗiyar da'awa duk wani wanda yake kirista da duk wani wanda yake ba ma guje ko ba ma bujushe ya tabbatar da da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da'awar musulunci da'awa ce ta al'umma baki ɗaya kuma wajibin shi ne ya saki abin da yake kai ya kama da'awar musulunci wannan a duniyance baki ɗaya kada a yaudar mutane da cewar addinin nan na larabawa ne na akwai wannan gandar cewar addinin nan saboda ka wanda ba balarabe ba wanda bai fito daga gabas ta tsakiya ba ba ruwan shi da addinin musulunci a najeriyance kuma sai a ce addinin nan na yan arewa ne saboda wanda ke gudu babu ruwan shi da musulunci a kabilance kuma sai a ce na kabilar hausa ne shi kuma ba hausa yake gida gazgatawa wani raga yake kiran kowa kabila kun gane wannan da ke ko sai duk wani wanda ke addini in ba bahaushe ba sai ga addini sai ga yana ba zai ciyan kanshi ba kabila ne ko ba zai bi sallah ba kaga wutan ya zama wani arne ne ya zama arne ya tafi kudu neman kuɗi wata shida baya sallah wai arewa ta masu sallah sai ya dawo arewa saboda dole mu cire mu wanke wannan a kwakwalen al'umma mu wanke wannan a kwakwalen mu mu wanke wannan a tunanin mu baki da addinin musulunci addini ne gamamman addini shi yasa babu wani wanda yake fita a ciki babu yadda ka fitar da wani ke ga zauna a ciki muddin ba ya fita bane kamar da mana yake fada amma nan kana bahaushe ka ce duk wani ba bahaushe ba to shi kuma ka fa aka tambayi wani aka ce eh, ya aka tambaye shi aka ce wani baya jin kanuri yace baya jin kanuri kuma da me yake sallah eh, ba ya jin barbanci da me yake sallah kuma shi kuma ya ce da bahaushe kuna haka ba sai kuma asubiya kenan waɗannan al'amurra halayen mu suna nuna irin wannan bahaushe sai ga in dai ba shi ba fa to duk wani wanda yi addini kabila ne kawai Allah ta'ala ya sauke وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورع ubangiji Allah madaukin sarki ya aiko shi zuwa ga aljanu baki ɗaya da mutane baki ɗaya kenan da awa ta manzo Allah sallallahu babu wani mataki da mutum zai kai ya ji cewar ya fita daga karkashin da'awar manzo Allah sallallahu ya yi wa kan shi wata shari'a ta daban kamar yadda muka karanta magana al-Imam al-Qurtubi jiya kun gano wannan da ke ko yake cewa akwai cutar da suke su cika su bunƙasa su cika su batse mutum ya fita daga shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji cewar yana da wata shari'ar shubuharsa babba shubha da suke da ita ita ce shubhar annabi Musa alaihi salatu wassalam da annabi Khidir cewar annabi Musa alaihi salatu wassalam ya yi karatu a gaban annabi Khidir kun lura da wannan ko sai zama da shi kuma annabi Khidir wali ne mutum da wali ne yanzu annabi manzo ya yi karatu a gaban wa kenan gaban wali kenan wali ya fi annabi ya kuma fi manzo ina fatan kun gane da aka yi aka yi tarawa da ɗebewa ɗin da sau aka fitar da da lissafin kun gane wannan to haka abu na farko dai shi hijir annabi ne kuma kissar ta tabbatar da annabi ne ubangiji Allah madaukin sarki yake cewa fa wajada abdan min ibadina atina wa rahmatan min indina rahama ana ita ce annabta wai da annabi sallallahu alaihi ya faɗa yace ahum yaqsimuna rahmatar rabbik ba annabta ba ce suka ce dan me aka bai ma aka ba annabi sallam annabta yana garin makka me yasa ba dauko wani wanda ba shi a makka ba ko a dauko a faif a bashi ba su ne min ne azim ba Allah ta'ala ya ce ahum yaqsimuna rahmatar rabbik su suke raba annabtar ubangijinka kenan rahama ita ce annabta haka na Allah ta'ala ya faɗa farko suratul dukhan hamim wal kitabil mubin inna anzalallahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin sai farko kul amran hakim amran min indina yace rahmatan min rabbi wannan rahama ce daga wurin ka. abu na biyu a cikin kissar yace wa ma fa'altuhu an amri duk wannan abin da nayi na kashe yaro da tada katanga da balla jirgin ruwa duk wannan ban yi shi dan radin kaina ba kenan wahayi ake mishi kun gane wannan da kyau ko abin da yasa suka kawo wacin shubhar shine wai ai shi baya kan addinin shi wannan wali din baya kan addinin annabi Musa ya bai fahimci cewa annabi Musa alaihi salatu wasalam an aike shi zuwa ga wasu al'umma ne kadai ba ba zuwa ga kowa da kowa ba kun lura da kyau an aike shi ne zuwa ga wata al'umma kadai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine aka aike shi zuwa ga kowa da kowa baka ga a lokaci guda annabi ibrahim yana wata shiya ta duniya ba a daidai wannan lokacin kuma annabi lut yana wata shiya kuma wannan a ai manzo shi kadai ne annabin da aka turo shi lokaci guda ba shi da kowane annabi a bayan kasa sai shi haka ya zama dole kenan a wannan lokacin har zuwa yanzu dole ya zama na hanyar karɓar shari'a ɗaya ce ita ce ta hanyar manzan Allah sallallahu ta'ala sallama manzan Allah rabbul izzati shikenan amma in dai sanadin ka ba ta wannan bane ba ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga rabbul izza ka sani wannan shari'ar ba shari'ar musulunci ba ce saboda a tare mutum a tsakar daji a bashi a tare shi da cikin dare a tare shi cikin rana a wannan unguwa ne a wannan gari ne duk wannan shirme ne aljanu ne kawai suka buɗe mutum ido kamar yadda bahaushe yake ta sun buɗe mai ido kawai amma in dai shari'a ce ita ce shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya ce ya fita daga shari'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana da wata shari'a tashi ta daban to ya sani wannan ya zama tintirin ba nasari ya zama tintirin arne tintirin ba maguji Allah ta'ala ya tsara al'umma musulmi da shi Allah ta'ala ya aiko huwal mab'uf ila ammatil jinni wa kafatil wara domin wannan qadahu ne fin nubuwa ya ce yana da wata hanya da yake samun shari'a kuma ya zo ya ce ya yi da manzo Allah sallallahu alaihi sallam amma kuma bai da da sa ba har ya ce wannan shari'a ta gama garin mutane ce in ban da yan shekarun nan ba mutum kawai sai zauna ya sallah ba ba sallah juma'a ba lafiya shi a maka yake yi kuma alhalin karfe goma na na na tare da shi karfe goma na nan fa shine karfe goma sha biyu na can karfe goma da rabi na nan shine karfe goma sha biyu da rabi na can daidai lokacin an fara sallah sai ga duma za zaka tafi masallacin juma'a ko karfe ɗaya a can karfe nawa kenan uku ko karfe biyu a can karfe nawa hudu wasa na shi kuma furar ya tafi maka ya tafi me wa huwa al-mab'uth ila ammatil jinni wa wallahi ma din ma din ake mutane bautar da su ake yi mai ma'anar bautarwa kuma ka ji malam mutum yana cewa wai Allah ya so waje sai wani karam bil haqqi wal abinda Allah ta'ala ya turo manzo Allah sallallahu alaihi da shi shine bil haqq wal da abinda yake gaskiya huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu kulli وكفى بالله شهيدا وبالنور وبياء ما لا وإن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر وقد ذم الله وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر حيث قال تعالى سأصلي سقر فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر الإمام أبو جعفر الطحاوي الله تعالى يجزيه كفر كونغا duk abin da aka ce aqida yana magana kan usulul iman ne fa da ya fare mana magana akan inna Allah wahidul la sharika la kaga wannan shine ma'anar asharu an la ilaha illallah kuma tana da gaba guda biyu asharu an la ilaha illallah wa asharu anna muhammadur rasulullah wannan shine gaba da muka kammala na muhammadur rasulullah kenan shine yanzu shi gaba da magana kuma akan abin da ya shafi alkitab littafin Allah a ƙarƙashin imani da littafin Allah dole ka imani da littafin Allah maganar Allah ne kisa ya ce wa innal qur'ana kuma lalle shi alqur'ani mai girma kalamullah zancen Allah ne minhu bada daga wurin ubangiji Allah madaukakin sarki ƙur'ani ya bayyana bila kayfiyatin qawlan ba tare da mun sanya Allah yi bayanin ba yi maganar ba amma dole mai yarda cewar yana maganar shi ne wa anzalahu ala rasulihi wahya ya saukar da wannan littafi ga manzansa ta hanyar wahayi wa saddaqahu almu'minuna ala zalika haqqan mummune baki ɗayan su suka gazgata shi akan haka tabbas dahir kenan da ba mu ne ba fa suka kare ta kenan wa aiqanu suka sami yaqini hankalin su ya kwanta annahu kalamullahi ta'ala bil haqiqa cewar alkur'ani mai girma zancen Allah maraukin sarki ne hakikatan tabbas zahir ba wai majazan ba laisa bi makhluqin alkur'ani ba halitta Allah bane ka kalamil bariya kamar zancen mutane domin zancen mutane halitta ne saboda su din halitta ne amma saboda shi shi ba halitta bane sai zama na zancen shi bai zama halitta ba faman sami'ahu duk wanda ya ji alqur'ani faz'ama annahu kalamul bashar sai ya ji cewar shi alqur'anin nan magana ce ta mutum to faqad kafar wannan ya kafarta wa in sama wa salla ko yayi azumi yayi haji wannan ya kafarta wa qad zammahu Allah ubangiji Allah madaukakin sarki ya ya zambace shi ya aibanta shi wa abahu ya aibanta shi wa au'adahu ya yi mai alkawarin narkon bisaka da wuta mai sunan wutar saka saboda ne haifu a yana haifu kala ta'ala inda Allah ta'ala ya ce sa uslihi saƙar da sannu zan ɗanɗana mushi azaba da wutar saƙar falamma au'adahu Allah falamma a lokacin da ubangiji Allah maɗaukin sarki ya yi alƙawarin narkon azaba da azabar sakar liman ƙal ga wanda ya ce in haza illa qawlul bashar wannan alƙur'anin ba zance ne na kowa ba zance ne na halitta Allah zance ne na mutum malam ya ce alimna dukkan tabbas dahir mun san wa mun sami yaƙini annahu qawlu khaliqil bashar to shi alƙur'ani zance ne na mahalicin mutum wala yushbihu qawl al-bashar da ɗaya bai taɓa kama da zancen mutum wannan shine bayani dalla dalla filla filla akan abin da ya shafi alqur'ani mai girma alqur'ani mai girma zancen Allah madaukin sarki ne kuma wannan sai ya nuna mana kenan Allah madaukin sarki yana magana daga cikin magana shi alqur'ani magana Allah ne Allah madaukin sarki ya faɗa a wurare da dama cewar alqur'ani magana shi ne yace afatatma'una an yu'minu lakum وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما قالوا يعلمون هذا يسمعون كلام الله شيء اللي تبدل سيقا بس القرآن التوراة إنجيلا ثم يحرفونه الله تعالى يتجتن سورة التوبة وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله كلام الله أنا شيء مي القرآن مي جنما إنه وني ينونا من القرآن مي جنما مغانا الله littafin da suka gabata duk zancen Allah maɗaukin sarki ne wannan ya tabbatar mana da Allah maɗaukin sarki yana magana kun gano wannan ɗaya kenan ba tare da mun je da nisa ba aqida a sha'ira wadda yake mutum ko dai ya karanta bai gane ba ko shi ya faɗa bai gane mai faɗa ba amma ya sani cewa su sun yadda Allah yana magana abin da Allah ya yi magana ku lura Allah ya yi magana kenan ba wai yana magana ba ya yi magana da ya yi magana sai ya halicci maganar sai sanya ta akan bishiya sai bishiya ta yi magana da Allah ta magana da Allah Musa alaihi salatu wasalam wai dabarar da suka yi kenan kamar sun yadda Allah yana magana kamar ba sai da Allah yana magana ba saboda haka Allah ta'ala yayi magana yi abin nan wa nadaynahu min janibi turil ayman ko min shajaratil mubaraka ta wannan bishiyar mai albarka wai ai bishiyar ce ta magana da annabi Musa alaihi salatu wasalam ta magana da shi ta ce da shi anna Allahu la ilaha illa ana ko ba gaba shin bishiyar ta ce anna Allahu la ilaha illa ana ya faɗa haka mana ya sanya ya kafarta wannan tana cikin manya-manyan masayar da ake magana a kansu an kore ma Allah ta'ala magana wai dan a tsarkake shi kun gane ko dan a tsarkake shi bai yi kama da halitta ba tambaya nan ita ce siffa ta magana sifatu kamalin ce ko sifatu kasun ce sifatu kamal ce mun yi magana jiya na almafalul a'la dukkan wata siffa ta kamala ubangiji Allah madaukakin sarki shi yafi kowa cancanta da ita an gaza magana sifa ce ta kamal rashin magana fa sifa ce ta na ƙasa shi yasa ubangiji Allah madaukakin sarki yake aibanta mutane annabi Musa alaihi salatu wasalam yake da su alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila ittakhadhu wa kanu zalimin alam yarau shin su da suka rike dan maraki a matsayin abun bauta shin ba su ga cewar annahu la yukallimuhum baya musu magana ba shi shine kenan sai ya zama aibu kenan baya magana ɗaya ne daga cikin dalilan da ya nuna bai cancanta ya zama al'ilahu ba dan baya magana to kenan yanzu mutumin da ya ce Allah madaukin sarki baya magana ya yake na yake ga siffanta shi da dutse kenan to wani kuma wai saboda tsabakin tsarkakewar ya ce Allah yana magana ba da baki ba Allah yana magana ba da harshe ba in dai ka ce yana magana ba da baki ba sai ka yi bayanin kuma da me yake yi amma a lokacin da ka ce Allah yana magana ba wanda zai tambaye ka ce da ni domin yin tambayar bid'a ne ba wanda zai tambaye ka ce da me yake magana amma da zaran ka ce ba da harshe ba ko sai ka yi magana kuma da me yake Allah marabutun sarki yana cewa yana mana magana yake cewa yawma yawma naqulu li jahannama halim tala'ati Wata kulu halimin mazid da mai ta faɗi wannan magana da baki ta faɗa da baki jahannama ta ce halimin mazid da harshe ta faɗa ba da wannan ba Allah maraukin sarki ya ce da sama itiya tau'an aukaran qalata ataina in da me suka faɗa eh mun karanta hadisi yana nan cikin sahih bukhari kitabul juma'a hadisin da annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yake hawa munbari yake hudu ba har lokacin da aka sassaka mishi munbari sai yake hawa kututturin dabino yake hudu ba da aka sassaka munbari sai mai hau wannan sai kututturin bino yayi yaya yayi haliniya da mai yayi ce ba da baki ba yanzu ka kamanta Allah da mai kenan ta abin da ya shafi wannan naka shine sallamawa abdullahi dan masu yake cewa an kawo abinci mun ci abinci abinci a gaban mu yana tasbihi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da me yake tasbihi <coughs> duk waɗannan misalai ne da ake kawa don mutum ya fahimci cewar wai dan in ka zo ka ce fa Allah madaukin sarki baya magana da baki ba baya magana ko kuma yana magana da baki ba akwai tambayoyin da ba za ka amsa ba kun gane ko al nakhtimu ala afwahi wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubuna hannu da me yake magana a wannan rana ƙababuwa da me suke magana qalu an Allahu allazi an kulli kullum duk magana su ce da me suka yi ka shi da ka sallama Allah madaukin sarki yana magana Allah madaukin sarki yayi magana Allah madaukin sarki yana magana Allah madaukakin sarki kuma zai yi magana sifatu kamal ce ta Allah madaukakin sarki sifatu fi'ilin ke ta tajaddad yana yin ta a koda yaushe a lokacin da ya ga dama kun gane ko ya yi magana da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya ce wa ma tilka biya minika ya Musa ƙala hiya asaya atawakkau alaiha wa ushbiya ala ghanami wa li fiya ma'arib ukhra qala alqiha ya Musa duk magana ce da Allah ta'ala yi da annabi Musa alaihi salatu wassalam amma ka zo ka ce ba da baki ba ba da harfi ba ba da kaza wannan kwata-kwata ba ta ruwa ce ta sunna ba Allah ta'ala ya sauwace Allah ta'ala ya tsara al'umma musulmi daga wannan wannan sune ne bayanai da suka safi sifa ta kalam sifa ta magana ubangiji Allah madaukin sarki yana magana kuma ita ce aqidar ahlus sunna wal jamaa a aqidar su ba sa tambayar ya yake maganar ko da me yake magana daga ka yi azarbabi ka ce yana magana ba da baki ba yana magana ba da harshe ba wannan azarbabi ne huce gona da iri ne ka yi abin da ba a sa ka ba Allah ta'ala cewa ya laisa ka misali shai wa huwa sami basir wani ya zo ya sami abu amur albasari basri lura ko abu amur albasari ba wai ala ramma ba yana cikin al saba'a sab'a ina fata mun fahimci wannan da kyau a tartibin imam shatibi shine alqari na hudu na farko shine imam al-madani nafi kenan na biyu abdullahi ibn kasir na uku shine na uku abu al-basri ba wai ana ramma ba yana cikin qurra'u sab'a sai sai wani ya zo ba ya yace zai karanta qur'ani a gaban abu amr al-basri sai karanta wa kallama Allah Musa taklima wai annan Musa yayi magana da wa da Allah ba Allah ya yi magana da nan Musa ba a aka kallama fi'il ke kenan Allah ismul jalala sai zama ulin bihi Musa sai zama fa'il sai ce to yanzu ya ke da walamma a Musa mai kakina wa kallamahu rabbuhu babu yadda zai ɗauka wa kallamahu rabbahu kuma wa kallamahu rabbuhu rabbu marfu'i ne alfa'iliya kun fahimci wannan da kyau ko saboda haka inda kana da tsaftatacciyar aqida ya zama na aqidar isu ne ayoyi na alqur'ani da tsaftatata saman za Allah sallallahu alaihi wasallam garau zaka ba da martani akan kowace aqida ya Musa in istafaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami duk wani ya nuna fa Allah ta'ala yana magana wai a tafau a ce Allah baya magana dan gace yana magana ka ta shi da halittarsa to me yasa ba za su goge ma halittarsa magana ba su tabbatar mishi da magana tunda dai magana sifa ce ta me ta kamal kuma duk wata sifa ta kamal ubangiji Allah madaukakin sarki shi ya fi cancanta da ita to sun san wannan ba zai yi ba kai magana kuma yace a baka magana in ya ga ba ka da ai ga wani zai mari shi ce ka zo da ni ma ne Allah ta'ala ya sauke to da ke cewa innal qur'ana kalamullah Al-Ƙur'an alqur'ani zancen Allah ne minhu bada bila kaifiyatin qawla daga wurin Allah ta'ala qur'ani ya bayyana ba tare da mun sanya ya bane kenan qur'ani ba halitta Allah bane yayi ya sanya shi a wani wuri da wanda yake kuma daga wannan wurin zance yake gangarowa wa anzalahu ala rasulihi wahya ya sauka da shi ga manzon shi manzon tsira na Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahayi haisu qala ta'ala a wa saddaqahu almu'minuna ala zalika haqa mummune sai ya gaskata shi akan wannan tabbas zahir ita ce akidar mummunai sun Allah ta'ala yana magana qur'ani kuma magana Allah madaukin sarki ne wa aikanu annahu kalamullah suka samu yaqini cewa qur'ani zancen Allah ne bil ba bil majaz ba saboda me saboda Allah ta'ala cewa wa kallama Allah Musa takliman kun ga lafazin taklim mazhar ne na kallama yukallimu takliman ya yi magana da Allah ta'ala Allah ta'ala ya yi magana da Adam Musa hakikanin magana wannan mazdar din a duniyar larabci ita ta karya kashin bayan duk wani wanda zai ce ubangiji Allah maɗaukin sarki bai magana da Adam Musa ba da zaran ka ce ba shariqtul ma'a shurban to wannan wai a ce shariqtul ma'a da kace ka sha ruwa wai kana nufin ka hange shi ne ko kana nufin ka wuce ka kusa da shi ne da zaran fa ka ce shurban to fa ya tashi da wannan fa katabtu risalata kitabatan to da ka ce kitabatan fa wai katabtu din nan ka sa a rubuta ne ko katabtu din nan ka yi wa ne duk fa bai taso ba da zaran ka ce kitabatan inda ka kawo mazdar to duk wani zaurance da duk wani tunani da duk wani hasashe fa ya kawo kun lura da kyau Allah ta'ala ce wa kallama Allah Musa takliman yayi magana Allah ta'ala yayi magana da annabi Musa alaihi wa salam haƙiƙanin magana laisa bi makhluqin alqur'ani ba halitta Allah madaukin sarki bane ka kalamil bariya kamar da zancen mutane yake halitta zancen mutane ya zama halitta ne don su mutanen halitta ne magana Allah madaukin sarki ba halitta ba ce don shi wanda yi maganar ba halitta ba ne shi ne mahalicci ɗin shi ya halitta fa man sami ahu sai malam yi hukunci ya ce to fa duk wanda ya ji alƙur'ani fasa ama annahu kalamul bashar ya ce wai wannan zance ne na wani mutum faƙada kafarata wannan ya kafarta waƙada zammahu Allah hakika ubangiji Allah madauki sarki ya zargi shi wa abahu ya aibanta shi wa au'adahu bi saqar ya mushi alƙawarin narkon azaba na azabar saƙar haifu ƙala ta'ala lokacin da Allah ta'ala ya ce sa usulihi sakar da sanu zan ɗanɗana mushi azabar wata sakar. falamma au Allahu bi sakar to a lokacin da ubangiji Allah madaukin sarki yayi mushi alƙawarin yayi alkawarin wutar sakar narko na azaba liman qal ga dukkan wanda ya ce in haza illa qaulul bashar ai wannan alqur'ani ba zancen kowa ba ne zancen mutum ne sai Allah ta'ala ya ce sa saƙar. alimna duka lalle mun san wa aiqanna mun sami yaƙini. hankalin mu ya kwanta annahu qawlu khaliqil bashar cewar wannan zance ne na mahalicin mutane. mahalicin mutane haka Allah ta'ala ya faɗa salamun qawlan min rabbir rahim salamun qawlan bai ce khalqan ba sai ce ƙaulan wala yushbihu ƙaunar bashar kwata-kwata bai taɓa kama da zancen mutane kamar yadda wanda yi shi ɗin wanda yi maganar mai maganar bai yi kama da mutane ba kada ka manta ɗauki misali ƙwaya ɗaya tallin tal har ƙwaya biyu misali na farko kai da karan kanka za ka rubuta wasiƙa in ka zo karanta ta sai ka gyara kuma ka yake ba da an ka sake karanta ta sai ka gyara wai a wannan fa ka bai ma wanda i digiri a kan wannan yaran ba ka samu inda hausa ka rubuta ka samu wanda i digiri a kan hausa ka shi inda turanci ne ka shi sai ya sassauke maka wuce ga baki daya ko ba ka yake ba wannan misali na ɗaya kenan misali na biyu kuma wannan littafi ne ake karanta shi a karanta a karanta baya jinsa eh watar qur'an wa tardaduhu yazdadu tajammula ka samu wanda yake yayi digirin digirgir digirin nawa kenan na uku a Hausa ka ya taba karanta magana jari so goma sha biyu ba su ce dai babban littafin da suke manyan littafin da suke karanta a Hausa ba ko ruwan bagaja sai ga zama mawuyaci a ce a karanta yi sau biyu ka lura fa duk yadda fim ya kai ga kwarzanta fim in ka gafe dai ka ce a baka fasu kuma wannan ya tashi baka bukatar ka sake kallon shi amma shi ne kullum kullum kana karantawa kana jin daɗin shi kullum kana karantawa baka ƙoshi kana karantawa babu jinsa sai da gani kasan ya sha bambam kun fahimci wannan da kyau za ka magana ne wa man wasafa Allah bi ma'ana min ma'anil bashar faqad kafar faman absara hadha ataba wa an misli qawli al-kuffar zajar wa alima annahu bi sifatihi laysa kal bashar wa man wasafa Allah duk wanda ya sifanta Allah wannan ka'ida ce babba ce daga cikin ƙa'idoji kuma al'imam Abu Ja'far Tahawi ba shine farko wanda ya faɗi wannan maganar ba amma wasafa Allah duk wanda ya sifanta Allah bi ma'ana min ma'anil bashar da wata siffa daga cikin siffofin mutane ya siffanta Allah ta'ala da wannan ya yi kamanta Allah ta'ala kamance shi ne ya yi tashbihinsa ba kafa wannan ya kafarta don Allah ta'ala ya ce laisa ka misali shai kuma idan baku manta ba a jiya mun karanta maganar Nu'aym bin Hammad al-Khuzai malamin Imam al-Bukhari wanda ya rasu a shekara ta 228 yake cewa man shabbaha Allah bi khalqihi fa kafa duk wanda ya sifanta Allah da halitta halittarsa wannan ya kafarta wa man jahada ma wasafa Allah bihi nafsuhu fa kafar duk wanda ya mutun abinda Allah ya sifanta kanshi da shi ya kafarta mun karanta wannan magana jiya sai Imam al-Bukhari ah, abu ja'far tahawi ya ce faman abu haza duk wanda ya tsaya ya taranci wannan ya gane itaba zai ɗauki darasi ya san ubangiji Allah maɗaukin sarki laisa ka misali shai ya san Allah maɗaukin sarki wa huwa samiul basir wa an misali ƙaunin kufar kuma ya san dangane da abin da ya shafi maganar kafirai in zada ya ɗauki gargaɗi an tsoratar da shi domin cewar Allah madaukakin sarki baya magana ko cewar magana shi irin maganar bashar ce wannan magana ce ta ta alkufa dan su suka bada shi ne wanda ya fi kowa talaka wanda aka tura ya je ya saurari maganar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama da hana kowa ya je saurara dan sun ce in aka je aka saurara za a bi to shi ne wanda yake magana ba ta ba ta rikita shi sai aka tura shi je saurari maganar manzo Allah sallama yana zuwa sai Allah sallama ya karanta mai hamim as-sajada suratu fusilat ya karanta mai shafin farko ya janyo mai ya shiga shafi na biyu sai ce ya isa haka ya isa haka ya isa haka dan ya da mai fa in aradu faqad anzarakum sa'iqatan ce ya isa haka dan yana jin tsawar kamar za ta sauka ne fa in aradu faqad anzarakum sa'iqatan mithla sa'iqati adin ai aiki ce ya isa ya isa ya isa to kaga tunda an tura shi zai je ba da report kenan ko sai ya koma zai je faɗa musu yana faɗa musu yi suka ce ina shi ma abin ya kama shi shi ma abin ya kama shi saboda haka wai dole ne ya faɗi wannan shi sai ya faɗi wannan maganar dan ya kubutar da kansa ya ce in haza illa qaulul bashar Allah ta'ala ya ce sa usli saqa Allah ta'ala ya sauke Allah ya tsare mu to kaga wannan shine qaulul kufar mutum ya ce alqur'ani kalamul bashar ne ko alqur'ani makhluq ne wa alima annahu bi sifatihi laysa kal bashar kuma mutum ya sani ubangiji Allah madaukin sarki dangane da sifofinsa laysa kal bashar wannan ba kamar halitta Allah ta'ala bane wa in kana an sami daidaito na abin da ya shafi suna na shi as-sami'u ne sinun mimun ya'ul ainun a harufan shi ma mutum shi ma sami'u ne kun lura ba a je a yi bayani kan wannan jinka da kake ji da shi in mutum uku suna ma magana sai ka ce da biyu don Allah su saurara ka gama da da ɗaya wannan fa idan kana jin yaran su duka kenan idan duka ukun rarrakan su daban sai ka samo masu tafinta guda nawa guda uku dan su yi maka bayani amma subhanahu wata'ala ka duba adadin bukatun mutane ka duba adadin yarukan mutane ka duba adadin yawansu ka duba su ko iya waɗanda aka aka hasko maka a ranar arfa a tv ka ga kowa ya daga hannu yana addu'a yarurruka daban-daban bukatu daban-daban manufofi daban-daban kuma Allah ta'ala yana jin magana kowa ba tare da wannan tana shiga wannan ba kin kasanta sifarsa lissa kalbashar mun gane wannan ko hakan nan shi alim ne Allah ta'ala masani ne haka nan kuma yace wa basharu bi gulamin alim haka nan suke da aka mishi bishara da yaro wanda yake masani kai ka san sanin sa ba san ba kamar wani sanin Allah madaukakin sarki bane duk da cewa annabi ne amma ba kamar na Allah madaukakin sarki bane to ai shi kan me yake da shi ma na sani ya shi abin da Allah ta'ala ya sanar da shi wala yuhituna bi shay'in min ilmi illa bima sha kalura wala nafi ne ko isbat nafi ne wala yahituna bi shay'in shay na kira ce ko marifa na kira ce na kira ta fi sakin nafi ta'um kwata kwata ba sa sanin wani abu na abin da ya shafi ilimi sai abin da Allah ya sanar da su kuma bayi gaba ɗaya ake haka ake duk wani abin da ka sani dan abin da Allah ta'ala ya sanar da kai kenan wanda ya sanar da wani cikin halittarsa ya fi wannan yawa balle kuma wanda ya ban maka ya sani subhanahu wataala والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كفية كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أراد لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبى عليه إلى عالمه ولا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام أوي. malam ya shiga za mu shiga wata matsala yanzu wacce tana cikin manya-manyan masail da ake tattauna a kansu a babu aƙida babbar matsala ce ba ƙaramar matsala ba ce wanda yake kowace matsala ahalin suna suna da dalilai masu ƙarfin gaske kuma ina da maimaita mana ba komai sa suke da dalilai ba ahalin sunna wal jama'a dalilan su ne a su ba a ce dalilan ba kaga dai alƙur'ani mai girma da tsabtatacciyar hadisi manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama abin da ya tabbata anan shine aƙida su kaga da yadda za ku ci cikaro da juna kun gane ko domin alƙur'anu la yunaqidu ba ba'da to amma waɗanda ba su ba zuwa ake yi a yi kwancin aƙidar a je a kyankyashe ta tukunna to daga nan kuma sai a fito neman dalili to nan duk abin da aka samu sai a ce dalili ne don mutum ne ruwa iciyo shi in ka miƙa mai takobi sai ya kama ya ɗauka igiya ka miƙa mai shi za ke ganin kullun dalilan sababbi ne suke zuwa da su ba na faɗa muku shekaran jiya wani ya ce to ai in kai sallah ma ya kai maulidi domin manzo Allah shine farko wanda ya sallah shi ya zo da sallah kaji shi kuma ana ta maguzawan kirki wa sai wa ke ta suci wa ke gane ko saboda me ya janyo haka an je an ji ana yi ne kafin a fara an fara ne ake neman dalilin inda sun bi nasihar mai ahalari da ba su kai ga haka ba mai ahalari cewa i wala ya hillu lahu an ya fa'ala fi'lan ta ya alama hukum Allah ka tuna ko kai da yanzu ka fara wani aiki kafin kai tambaya to ban kai tambaya sai kai ta neman dalilin da malamin da zai goyi bayan aikin da ka fara yi sai ka tambayi malamai tara a na goma ne ya ce ka haba ka ji malami to amma in da ce kafin ka fara aikin ka yi tambaya a lokacin zuciyar ka warkakke zuciya ce ina ka ce maka a'a dama baka fara ba kun gane bambancin da ke ciki to su yanzu sun fara aƙidar an fara yin ta an dade ana yi an zo an ce sai an kawo dalili yanzu ɗayan biyu ko dai su janye sai ba su dalili suna ganin za su kunyata to ko kwamma kunyar duniya da ta lahira wai menene ma kunya a ciki me kunya ba kunya bace wannan ai ɗaukaka ce ai Ci gaba mutum zai samu wannan kuma zai tabbata a ah, subhanallahi al'afu me alhuda huda yake da annabi suleiman Ki ce a hatu bi malam ta bi na san abin da baka sani ba waji tuka min saba'in bi na bayyaqin inni wajadtu mar'atan tamlikum wa utiyat min kulli shay' wala arshin azim wajadtuha wa qawma yasjuduna li shamsi min dunillah haka bai fada mai ce a hakku bi malam tutbi na so abin baka sani ba yace sanan zuru asadakta mun kuntum min yau yanzu ka ce sun janye duk wata bid'a sun bai ma addinin su kariya sun bai ma kabarin su kariya sun bai ma mizanin su kariya dan duka mizanin mu suka baiwa ba dan wa laysa lil insani illa ma sa'a kuma yin suka tuba ko ba a da take Allah ta'ala zai karbi tuban su amma mutum sai ya kawo bidiyoyi ya dinga hargowa yana ta cika baki yana ta in an je maulidin in za a yi awa goma daga awa tara da rabi duk falalar wani ake yi ake ta bayarwa ko ba ka jima kuma an ce maulidin ku da ma ai tsintacciyar mage ba ta mage ko shiru tsintacciyar mage ba ta mage ai abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi har yanzu yana nan a yadda yake don wannan ba tsantacciyar mage ce to amma wani ne daga na kasar su gabaki ɗaya da ba sai an mai abin nan ba na ce su samun yadda ake maulidi ya ce kamar ya na ce abu mai sauki in ka ce siffanta mai da ake sallar idi zan maka bayani zan ce al'ummar musulmi suna fita ne da safe bayan rana ta ɗaga lokacin walha a je masallacin idi a yi kaza a yi kaza a yi kaza a yi kaza liman ya zo a yi sallah raka nawa raka biyu raka farko kabar bari kaza raka ta biyu kabar bari kaza sannan in an idar a yi sallah a yi hudu ba sabanin sallar juma'a kaza kaza kaza nace zayyara mai da ake bolidi kawai shi kenan ka zama ban tambaye shi ka hujja ba ban tambaye shi ya kawo kaza ba duk wannan ba magana ya kawo hujja faɗa min yadda ake yi abinda za a ce kai ma dai kawai ka je ka yi kowa ma haka kai ma je kai diya da riga za ka yi ko ba za ki faɗa ba ana ce ma sallah azhar haka ana ce ma babban sallah haka ana ce ma ibada duk abin da yake addini ne ba ni irin wannan ɗiban karamar hukaciya in dai addini ne sun mace Allah ta'ala shari'atin min al'amri fattabi'a za ga in dai addini ne aka haka yake amma duk abin da ba addini ba ne sai ce to ki ba dai kai kawai ko kuma an yi magana ya ce to ai kuma kuna musabaka wai waya da shi yana bidiyar to amma kai ma kai ma kana yi shi ne fa war ru'yatu haqqu li ahli janna ganin Allah madaukakin sarki tabbas zahir ne ga yan aljanna ya Allah ka sanya mu daga cikin su wannan gani da za su yi ma yan aljanna za su yi ma Allah madaukakin sarki ka sani bi ghairi ihata ba tare da sun shi baki ɗaya ba wala kaifiya ba tare da mun sanya hakikanin ganin zai kasance ba wannan kama na tsaka biyi kitabu rabbina kamar yadda littafin ubangijinmu ya yi magana akan wannan ya hurta wannan ya ce wujuhun yau mai zin nabira waɗansu fuskoki a wannan ranar cike suke da haske saboda me saboda su ya iso wa ashraqatil ardu binuri rabbiha kaga dole ko fuskokin mu ne su ɗauki haske da hasken wa ubangiji maɗaukin sarki ila rabbiha nafira suna masu kallon ubangijinsu wa tafsiruhu bayanin wannan alama aradahu Allah ta'ala yana na akan yadda ubangiji Allah maɗaukin sarki ya nufi wa alima ya sani wa kullu ma ja'a duk abin da ya zo fi zalika akan abin da ya shafi ru'ya min al hadisi sahih na hadisai da suke ingantattu عن الرسول صلى الله عليه وسلم daga manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama fa huwa kama qal wannan abin kamar da manzan Allah ya faɗa ne wa ma'anahu ma'anar alama arad akan yadda shi yake nufi ba wani da zai zo mana fassarar ba yace ai dan din nan da ka gani ai ila rabbi ana zara suna jiran zuwan su ne wannan ya jahilci mai larabci kamar da bayani zai zo insha la da fi zalika muta'awwilin ba za mu kutsa kai akan haka ba muna masu tawili muna masu karkatar da ma'anonin bi ara'ina da wasu ra'ayoyin mu shi ku addini lam yudu ala uquli rijali wa ara'ihim wala mutawahhamina bi ahwa'ina ba kuma tare da mun shiga muna ta ganiya da son zuciyar mu ba muna ta fakabniya da son zuciyarmu ba fa innahu ka sani ga wata ka'ida ga dukkan wanda yake musulmi zaka amfane shi ma salima fi dinihi ba wanda ya kubuta a cikin addininsa illa man sallama lillahi azza sai kai wanda ya sallama ma Allah wani rasulihi sallallahu alaihi wasallama ya sallama ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi wannan shine wanda ya kubuta wallahi shi ne in dai ba wannan kai ba in dai zaka sa addini kwakwalwarka ya kaza zai yi to kuma Allah ya ce manzo Allah ya ce amma sai wani da ka sanya ya zama tsani tsakanin da Allah ya ce to wannan duk mutum yayi wa kanshi ya zubar da garin garin akan titi wa radda ilman mashtabaha alai ya mayar da ilimin abin da ya rikitar da shi ila alihi zuwa ga masaninsa wala tasbutu qadamul islam digadigan musuluncin mutum ba sa kafuwa a ƙasa su tabbata illa ala zahar taslim sai kawai idan ya sallama walis islam ya miƙa wuya wannan shi ne fa abin da ya gagaro su kawai wannan su yadda da Allah ta'ala ya ce kaza mu sake karantuwa Allah ta mala ya ce wa ru'yatu haqqul li ahli janna ganin Allah ta'ala ce ne ga yan aljanna kun gane wannan da kyau ko wannan kuma malam ba da kayan faɗa ba ya faɗi dalili a kansa kuma amma mu sani bi ghairi ihata ba tare da ihata ba wannan jumlar mai da martani ne ga waɗansu da suka yi inkarin ganin Allah madaukin sarki suka kafa hujja da cewar Allah madaukin sarki ya ce la tudriku wal absar wa huwa yudriku al absar sai ce bi ghairi ihata ba tare da sun ga Allah ta'ala baki ɗaya ba kenan ba al kenan malam ya san da wacce ayar wala kaifiya ba tare da an san hakikanin kaifiya din ba duk da manzo Allah sallallahu ta'ala da sallama ya mana misali na yadda za a ga Allah maɗaukin sarki kamar yadda ƙwaƙwalanmu za su ɗauka ya ce yaya ya ce za ku ga ubangiji Allah maɗaukin sarki kamar yadda kuke ganin rana garjin azhar yanzu miliyoyi ne suke ganin rana garjin azhar miliyoyin mutane suna da yawa to amma wata rana farko ba eh? sai ga mutum uku an matsatsa an cun ana nuna mashi yana ɗan saman bishiyar nan kaɗan kaga igiyar fal wayannan wayannan to ƙasa da shi kaɗan wannan ya miko wannan ya miko wannan ya taka wannan ya kaza wannan ya kaza ba kai ke ba in kuma na ka ana kallo sai in gajere ne sai a kaza shi sai daga ana cewa da dogo ya sunkuya ya sunkuya ya sunkuya ko ba kai ke ba to wannan ita ce wannan ne ubangiji Allah madauki ma'aiki Allah kira da aminci Allah tabbata a gare shi ya fayyace mana za a ga Allah madaukin sarki ba tare da matsatsa ba ba tare da cunkoso ba ba tare da duk wani abin da kai da zaune za gani su subhanahu wataala muddin ana cikin yana aljanna kun gane wannan da kyau abu na biyu shine tafsirin wannan ayar da malam ya kawo ya ce wujuhun waɗansu fuskoki yau ma'izin a wannan ranar na ziratu fice-fice da haske ila rabbiya na ziratu suna kallon ubangijinsu kun ga anan nafiratun ismul fa'il ne na me nazara yanzuru nazirun naziratun al-manzur kun gane ko to nan a ka'idar larabci idan nazara ya ta'addi da ila ma'ana ila ta biyo shi ma'ana shi daban idan fi ta biyo shi ma'ana shi daban in ya zo babu ila babu fi ma'ana shi daban wa zai maimaita mu kun sake maimaita nazara idan ila ta biyo shi ma'ana shi daban idan fi ta biyo shi ma'ana shi daban idan ya zo ba ila ba fi ma'ana shi daban kun gane ko idan ila ta biyo shi yana da ma'anar kallo al-mu'ayyana bil amsar garin abu da idanuwanka saboda me saboda ila ta biyo shi me dalili akan wannan me misali akan wannan fadan Allah ta'ala da yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu abin nan unzuruna afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat afala yanzuruna ila al-ibli kaga sai yayi ta'adi da me da ila ila al-ibli kayfa khuliqat unzuru ila samarihi idza asmara unzuru ila samarihi kaga yayi ta'di da ne da ila wannan kallo ne na ido In unzuru ila samarihi ku kallaci ya'yan itatuwan idan asmara idan yayi duk ma ce ku saurara wannan ai yayi gwaranci a larabci Allah ta'ala ya sauke na biyu shine idan fi ta biyo shi idan fi ta biyo shi yana da ma'anar a tafakkur shi da tuntuntuni yan zuru fi malakut samawati wal awalami yan zuru fi malakut kaga fi ce ta biyo nazara sai na uku shine wanne shine wanda ba ba fi babu ila shine ayat da muka jada zu ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wa qulu unzurna wasma'u babu ila shine ma'anar sauraro shine unzuruna ku jira mu naktas bismi nurikum mu fauci wani abu na hasken ku to haka kenan wanda zai fassara wannan ila rabbiha nazira wai tana sauraron zuwan ubangijinta wannan wannan yayi kwambale kun gane ko ya yi kwamɓale kamar ya yi kwamɓale bai san mai larabci ba ɗaya kenan na biyu ma'aikin Allah kira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya tabbatar da cewa za a ga Allah maɗaukin sarki a ranar alkiyama a cikin gidan aljanna hadisi ya tabbata daga suhaib ar-rumi Allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yadda ya ce ƙara a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة إن إن لكم عند الله موعدا ويريد أن ينجزكموه فيقولون ما هو ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه وهي الزيادة hadisi daga suhaib aruni Allah ta'ala ya kara mashi yadda yace ce Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya karanta wannan ayar lillazina asul husna wa ziyada sai yace ce idza dakhala ahlul jannati janna idan yan aljanna suka shiga aljanna wa ahlun narin nar yan wuta suka shiga wuta Allah ya kare mu daga wuta nada munadin sai wani mai kira i kira ya ce ya ahal janna ya ku yan aljanna ya Allah sanya mu cikin su inna lakum inda Allah mau'idan lalle kuna da wani alƙawari na musamman a wurin Allah wa yuridu an kumu kuma yana son ya cika muku shi fa yaqulun sai yan aljanna su ce ma hu wannan alƙawari ne kuma wannan alamin sakil mawazina na ashe shin Allah madaukin sarki bai ya ma'aunin mu ba ma'aunin mu nauyi muka shiga aljanna wai yubayyidu wujuhana ashe Allah madaukin sarki bai haskaka fuskokin mu ba da khilal aljanna ashe Allah madaukin sarki bai shigar da mu aljanna ba wai janna minan nar ashe Allah madaukin sarki bai tsere da mu daga wuta ba suna ganin wannan ya ya isa fa yakshifu hijab sai Allah madaukin sarki ya yaye shamakin da ke ya hana mu ganshi fa yanzuruna ilai sai yan aljanna gaba ɗaya su shi fa ma a'atahum shay'an Allah ta'ala bai taɓa ba su wani abu ba a habba ilaihim minan nazar ilaihi wanda suka fi so kamar ganin shi da suka yi ya ce ziyada wannan ita ce ziyada da Allah ta'ala ce lallazina asan husna wa ziyada domin al-husna ita ce aljanna ziyada kuma ganin Allah lahum ma yasha'una fiha wa mazid kenan yanzu wanda ya ce maka ba za a ga Allah ba zai yana son ya hana ka ayyukan da za ka yi ne da za su za mu sanadiyar ganin Allah madaukakin sarki kuma idan aka ce ba za a ga Allah ta'ala ba zai bambancin mummune da da kafirai dan Allah ta'ala ya ce abin nan kalla innahum an yawma idhin su waɗannan za a mahajubai ne ba za su ga ubangijinsu ba to idan aka ce kafare ba za su ga ubangijinsu ba kuma ne kuma idan ba su ga ubangijinsu ba wacce azaba ake ba kafare ana ba tunda duk sun zama daya kenan tunda waɗannan sun zama mahajubai waɗannan su kuma ba mahajubai bane kenan za su ga ubangijinsu Allah maɗaukin sarki Allah ka sanya mu daga cikin su dalilai masu tarin yawa sun dabatar da wannan lahum ma yasha'una fiha wala dayna mazid shibohi da ake da su na cewar ba za a ga Allah maɗaukin sarki ba shibohi ne guda biyu manya manya kun gane ko shubha ta farko dai Allah madaukin sarki ya ce la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar shubha ta biyu lan tarani walakin infu ila aljibali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani kun gane ko ku shubha far kullu rabin da muka kira ta shubha saboda an yi karatun ba ta fuska ba ba an samu karatun ne ta gidan annabta ba inda galatin ya zama ta gida annabta da bai zama shubha ba abinda ubangiji Allah madaukin sarki ya faɗa a ayat suratul an'am da yace la tudrikul absar ganne ba sa riska shi baki daya me aka kore ana gani ko riska riska aka gode aka goge shi sa malam yace bi ghairi ihata za ga Allah ta'ala ba tare da an gan baki daya ba kun fahimci wannan da kyau ko kuma me zai nuna maka wannan shine maganar sahabban annabi Musa alaihi salatu wasalam da suka ce da annabi Musa inna la mudrakun saboda me saboda gaban su teku bayan su fir'auna yanzu a cikin su waye tsira kenan misali kaga an canne su kenan baki daya sai ce kalla inna ma iya rabbi sai haji kenan abin da aka kore a can ba ganin Allah madaukin sarki aka kore ba abin da aka kore shine al-idrak ganin Allah ta'ala baki daya wannan ko kowa aljanna mummune ba za su ga Allah ta'ala baki da wadan yace wala yahiduna bi shay'in min ilmihi illa bima sha wala na bihi ilma shubha ta biyu ita ce lan tarani nan ne fa su zama shari suka wasa ka su kusan a duniyar larabci babu wanda ya ruruta wata wannan lan harfin na sayin wata ajin din nan irin zama shari da zaran ka tambayi lirabi sai a ce maka lan harfin na sayin wata abin harafi ne da yake korewa korewa kuma ta har abada haka ake ta fara saboda mai korewa ta har abada bayan Allah ta'ala ya haɗa lan da abadan ya ce wa lan tufulihu idan abada inda lan tana nufin har abada ai da ba a kawo abadan ba قل إن كانت لكم دار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتولوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا ba abadan ga kuma lan قل لن تخرجوا معي عدوا ولن تقاتلوا معي قل لن تخرجوا معي أبدا دالن أبدا إن دالن تنا بعد معناها أبدا ba دا أبدا با wanga ashe kenan ba abadan take nufi ba ɗaya abu na biyu wowa ya ce malan tana zuwa da ma'ana har abada ibnu malik kun da ke ko ibnu malik fa da ya rubuta littafinsa alkafiyatu shafiya mai baiti dubu biyar da wani abu akan nahawu a lokacin an haife shekara ta ɗari da hijira ya rasu shekara ta ɗari shida da saba'in da shida da hijira sai ya ga ɗalibai sun yi sako-sako a lokacin sai ya taƙaita littafin ya mai da shi baitoci dubu biyu da biyu wai saboda azama ta ragu yau ne fa eh? a cikin alkafiyatu shafi yake cewa wa man yara nafaya bila mu'abbada fa qawla hurduduhu wa siwahu fa azuda yace wa man yara nafaya bila mu'abbada duk wanda yace ana yin nafayu dalan nafayu kuma na har abada fa qawluhu to wannan magana tashi urduduhu kai watsi da ita wa siwahu fa azuda sabanin wannan magana zaka karfafa wannan fa imam ne mai zaman kanshi kusan ɗaliban larabci na duniya a yanzu nan duk ɗaliban shi ne da duk na kaji alfiya ake karantawa a fiyoyi e, alfiya a eh, digiri alfiya duk da alfiya nan da ya ke ta daudala imam ne a nahu kaji abin da ya faɗa ka ba a maganar cewar wai lantara ne ba za ka taɓa gani na ba to in ma na lantara ne ba za ka ganna ba a nan duniya ko a lahira a ina ake maganar a duniya ko a lahira a duniya ake magana saboda rayuwa ta duniya halittar da Allah madaukin sarki yema annabi Musa alaihi salatu wassalam halittar da Allah ta'ala yi wa dan adam a duniya halitta ce da ba za ta iya ɗaukar nauyin hasken ubangiji Allah madaukin sarki ba da jikin dan adam da dutse wanne ya fi ƙarfi dutse ce walakin nur ilal jabali فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه الجبل جعله دكا وخر موسى صعقا mun gane ko ibn abul iz yake cewa ayar ma tana nuna za a ga Allah madaukakin sarki domin me domin Allah madaukin sarki bai zargi annan Musa akan ya ce zai gan shi ba bai zarge shi ba kamar yadda ya zargi annabi Nuh alaihi salatu wassalam da yace innabani min ahli wa inna wa'adaka alhaq wa anta أحكم الحاكمين قال إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح إيه ai sai a dan yi kifa'i ko innahu amalun ghairu salih kun ga sai zargi amma bai zargi annabi Musa alaihi anan ba nan yace lan me ya fada akan abin da me yahudawa suke fada Allah ta'ala ce kul in kanat lakum darul akhiratu inda Allah khalis min dunin nasi fatamanna wal mauta in kuntum sadiqin sai ce walan ya tabannahu abadan ba za su taɓa burin su mutu ba har abada da kenan in a yaron su ne na cewar Allah ta'ala ya kore ganin sa duniya da lahira kenan yanzu ma ba za su taɓa burin mutuwa ba duniya da lahira ko ba ba amma da suka ji azaba ta yi azaba wa na dau ya maliku ya qadi alaina rabbuk qala innakum makifun sun ji burin su mutu ko ba su buri ba a ce ana magana ne a duniya ba ana magana ne a lahira ba kaga hujjatuhum da'ibatu babu wata karfafafiyar hujja daman da wata mummunan manufa ake so a cimma kawai Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ya tsare mu Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan ayyuka kyawawan ayyuka akan tabarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa mala yace wala tafbutu qadamul islam kafa ta musuluncin mutum ba ta tabbata illa ala zahar taslimi wal islam kawai ya sallama Allah ta'ala ce za a ganshi za a ganshi ya Allah ka sanya mu cikin bayinka da za su ganka subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk